فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال فرعون سوء العذاب sai Allah ya kare shi daga mummunan makircinsu a lokacin da suka yi nufin kashe shi azabar nutsewa cikin teku ta mamaye mutanen fir'auna hakika Allah ya nutsar da shi da rundunarsa gaba ɗaya a wannan duniya